Dan minista littafi na shida alhamdulillah godiya da ya ga Allah da ya bani iko da dama na kammala littafi na biyar na shigo littafi na shida tsira da aminci ga fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gani cikin littafin dan minista kashi na shida inda a littafi na biyar da na san ba manta da inda muka kwana ba mun kwana ne a daidai inda Nabil yana fita wajen da yake shakatawa ya tafi a can ya tarar da abokanansa suna ganin shi suka yo kanshi suna murnan ganin shi da murnar za su hole tun da dai ga mai kashe musu kudin ya zo abokanan nasa sun masa sun yi masa suna so su masa maganar amaryar shi amma kowa na jin tsoro kuma sun ga yanayinsa kaɗai ya nuna yana cikin bacin rai kowa ya lura da hakan ne sai ya ja bakinsa ya shiru to alhamdulillah a littafi da ya gabata wato ɗan minista kashi na biyar inda muka kwana kenan a halin yanzu cikin kashe na shirin za mu ɗora. To, masha Allah, mu je zuwa ci gaba da labarin ɗan minista har ila yau daga taskar ɗan Hamza. Da hannu ya kira wani daga cikin abokansa ya zo ya bashi min kuɗi ya ce gashi a je a ba wa kowa ya yi abin da yake so idan ba su isa ba a zo a karɓi wasu. ya ce mutumi na idan haka nake ƙara son ka kana burge ni ba ka da halin karanta kwata-kwata baka san da shi ba duk biki duk wurin da za a je in baka nan to wurin ya zama lami baka da halin karanta in so samu in baka shawara suna na lami akwai shawaran da nake so na baka in zaka bani lokaci na ga kamar kana cikin bacin rai kai ma ka hau layi ka hau layi kawai zaka rabu da bacin ran nan kaɗan sha wannan abin kaɗan ko da kaɗan ne idan ka gwada ta lokaci ɗaya in ka sha ta zaka ji komai kafin ka ƙarisa zaka dawo normal Nabil ya ɗaga hannunsa cikin ɓacin rai ya ce ba ni da ra'ayin shanta. Tuntuni da ina so da na sha, kai ma ka san ko ana sayarwa nawa ko nawa ake saidawa ina da kuɗin saya. Kwata-kwata shaye-shaye baya ra'ayina baya burge ni masu yi ma haushi suke bani ba ta cikin tsarin rayuwata. To shikenan. To gafina me zai hana ba za ka gwada ta ba ko yau ita kaɗai. Yarinya ce haɗaɗɗiya ta yi ta ko'ina na kira maka ita ku je ku huta ko da na wani rabin lokaci ne za ka samu nutsuwa tun da dai yarinyar din tana matuƙar son ka Nabil ya ƙara daga kai cikin ɓacin ya kalle shi tun kafin na ma rashin mutunci ka ɓace min da gani a nan ni kake haɗawa da mace ka kuwa san waye ni ka san halina ka san wani hali mata suka jefa ni ka san irin tsanan da na yi wa mata a rayuwa ko uwata ya zama min dole ne nake zaune da ita zaka zo kana bani wannan gurguwar shawara ko ce muguwa akan mace to kai maza ka bace daga idona biki na bari ya bar wajen fina tana gefe duk abin da ke faruwa a tsakanin su tana ji a kunnenta idanunta na gane mata ta ji labarin auren da aka yi masa kishi ne ya rufe mata idanunta a fili ta ce in dai ina raye ko na sai ka zama nawa sai mun koma abu ɗaya da ni da kai mu zuba ni da kai shege kafasa. Shetuwa kuwa a gefenta tana kwance a kan makekin gadon Nabil tana ta kuka idanunta har ya kumbura sosai saboda kukan da ta sha. Amina ta yi sallama ta shigo tare da cewar kanwata kenan har yanzu kukan kike yi baki hakura ba nan ma fa gidanku ne babu abin da zai same ki kin ji ko ba dadewa zaki a gidan nan ba za a mai da ke wajen iya kakanki kuma na ji babba ma yana cewa iya za ta dawo gidan nan gabaki ɗaya da zama saboda ke murna shatuwa ta fara tare da cewar da gaske kike nan amina ta samu ta fara zanta da hira tana daga mata kai a haka ta saki jikinta har ta fara sakinta ta fara sakin jiki suna hira sosai take tambayan shatuwa akan karatunta shatuwa ta ce ni fa babu wata makarantar da na taba zuwa iya ce kaɗai makaranta ta ita take koya min karatu iya kuma ita ta hana ne ita ta hana baba ya sa ni a makaranta kowace makaranta ba ta so a sa ni kuma ba ta so a dake ni ba na son karatu kwata-kwata ni ba karatun da na ma iya bari ma in biya miki karatun da iya take koyar da ni ki zike ma sai ki ƙara min daga inda na tsaya biya mata karatun ta yi aikuwa ko nisa ba ta yi wata tsaya saboda shirme ne zalla ba karatu ba amina ta tsaida ta tare da cewar ya isa haka shatuwa ina so ki nutsu ki zamo yarinya yar birni yar gayu kamar yadda yan matan birni suke ban kai ki yawo ba kin ga yan matan nan zan kai ki yawo ki gansu sosai sai sun burge ki To kalan su nake so ki zamo ke ma zan sa a kawo miki wadda za ta koya miki karatu da na boko da na islamiyya ni ma kuma ina so in na samu lokaci zan zo na rika koya miki amma yanzu ki ajiye karatun da iya ta koya miki a gefe guda ki bar shi za mu yi shi a gaba har sai kin iya wadda nake koya miki tukun kin ji ko kanwata to shikenan ba damuwa mm, to ke da me zan rika kiran ki ki kira ni da anti Amina sunana eh, Amina amma ki kiran da anti Amina haka suna na suke kira na da shi abinda nake so da ke kawai wanka nake so yanzu ki tashi mu je na hada miki ruwan wanka ki wanka sai ki wankan tsarki duka ki komai ki tsarkake kanki Shatuwa na buɗe gashin kanta ko mamaki Amina ta fara yi ba kaɗan ba ga yarinya mai shegin gashi da tsawo amma saboda rikon iya ce ya sa ina samsam bata yi komai ba ko kitsen da ke kanta ma ya dankare ko tsagun da yake jikin shi ba a ganewa bare har a gano ya abin yake ga wata uwar ƙasa da yake zube a kanta amina tuntuni ta fara ta fara rayawa a ta. lallai da fama magana ce ta gaskiya da matsala yanzu kam dai sai an yi ta kai kadai na sa ta buɗe min na gani ina ga sauran jiki kuma ga ta yarinya kyakkyawa amma rashin kula ya sa kyanta ya yi mugun buya da za ta yadda zan tsefe mata kan nan da kaina zan yi mata abin da ya kamata har da wanka na yi mata duk abin da ya dace na yi mata na nuna mata yadda za ta yi gabaki daya yanzu zan mata ta yadda za a yi domin mu samu matsala zama amina ta yi ta sa shatuwa a gaba ta tsefe mata kai ta shige ban ɗaki ta haɗa mata ruwan wanka sai da ta kira ta ta haɗa komai a gabanta ta nuna mata duk abin da ya dace da yadda za ta taɓa da komai saboda gaba idan za ta yi yau dai zan koya miki komai amma yau ne zan yi miki da kai da kaina har gashin kanki zan wanke miki daga baya kuma sai mu je gyaran gashi da duk wani abin da ya kamata da kunshin kafa da komai amma yanzu ne zan miki wanka da kaina kin ji ko Sheto ba tare da ta damu ba kada kai tai kawai ta yadda aka wanke mata gashin kanta ya fito sosai aka zo da mai aka shafa mishi tare da gyaran jiki da komai duk inda ya dace babu wani abin da ya damu babu wani illa a jikin to illa ƙazantar da yake jikinta ta ƙi yadda da ƙyar da rarrashi ta yadda amina ta yi mata duk abin da ya dace daga kanta har zuwa jikinta tare da nuna mata abubuwan da za ta yi amfani da su da kuma kalar kowane abin da ya dace da kayan da mace za ta yi amfani da shi kama daga man shafawa sabulun wanka da dai sauransu duk inda ya dace Amina ba karamin wahalar da Shato ta yi ba, wai Shato ba karamin wahalar da Amina ta yi ba wajen wanke mata kai tas, sannan ta barta tana rurrufe kirjinta wadda abin ma dariya ya ba wa amina ganin ita kirjin nata ma ga baki ɗaya ba wani abin a zo a gani ba ne suna fitowa ko shi ta sa hannu ta rufe ido dariya take yi wai kunyar ki nake zai an ta amina hmm, kuma fa na ji daɗi sosai ko ina na jikina na je ni sakayo zina nake iska mai daɗi na ƙara ratsa ni ni fa a ƙauyen mazagai hmm, ba wani wanka ne ya dame ni ba ba wanka ma sosai nake yi ba iya kuma ba ruwanta ba za ta min faɗa ba ba na ma son kitso kwata kwata a rayuwata Amina ta ce ai dole ki ce ba ke son kitso dama ko masu gashi ai ba ku son kitso ba ku so a taba muku kai duk wannan fa mai sauki ne akwai inda zan rika kai ki ana wanke miki ana sa mishi mai ana gyara akai akai babu ruwanki da batun kitso kitson ma sai in kin so wata ran sai ki da kanki ko a yi miki a nan wanka kullum ake yin sa na safe daban na rana daban na yamma daban an fi so in zaki kwanta ma ki wanka ke in so samu ne ma ki yi sau hudu ko sau uku a rana ki ji daɗi kin ji ko kanwata zaki kyau da kanki zaki ga kin fito kin yi fresh maganar wanke baki shi ma duk yadda na koya miki da sauran abubuwan da na ga miki haka zaki rika yi kullum haka nake so ki kin ji ko ina so na ga kin zama yar gayu yar birni ki ga yadda komai yake tafiya yanda na fara koya miki nan a haka zaki rika yi wannan shi zaki rika shafawa a ina gabaki dai sai da ta nuna mata komai sannan ina so ki kula da kyau da abubuwan da na nuna miki ki iya komai ko da na tafi gida ma momi tana nan za ta rika nuna miki duk abin da baki sani baki tambaye ta kuma ni ma zan rinka zuwa wajen ki akai akai muna gaisawa na tafi ina ina jiran ki Shatura zama ta yi ta shafa duk abin da Amina ta nuna mata kamar wani abin arziki bayan ta gama shafawa ta ɗauko zambaki da hoda da jagira aiko tana zuwa ta hau kan kwalliyar nan nata ta fara batawa nan ko sai gashi ta zama yar gayu kayan da Amina ta kawo mata ta saka su ta saka ta sa su wani riga da siket ne mai kyau na atamfa sun yi mata kyau sosai ya zauna a jikinta abin da ya bata kwalliyar fuskan nan nata wannan jan bakin ne gaban madubi ta zai ta tsaya tana zuyawa wani irin daɗi take zai ta tsaya sun duk wanda ya ganni yau sai ya hargitse saboda mugun kyan da na yi ai ya san na yi kyau tana shiga falo ta samu hajiya fatima a zaune hajiya fatima ta ce amina an samu ta haƙuran ko ko har yanzu kukan take allah da ya sa kin fara aikin nan naki amina ta ce ta haƙura kuma na fara aiki na momi amma fa akwai matsala sosai yarinyar nan kyakkyawa ce momi amma dai iya ta cuce ta ta barta babu ilimi tana zaune ne cikin duhun jahilci kin ji da muka da ita wallahi sai da ta takaici ya kama ni yarinyar nan idan ta gyaru yarinya ce kyakkyawa za a yi da ita wallahi nabil sai ya rude a kan santa sai ya so ta sosai wallahi allah dai ya taimake mu ba mu sa'a suna cikin hiran kuwa su nabil ya shigo ko sallama babu bare gaisuwa ya nemi waje ya zauna yana kallon kofar shigowa ya wani haɗa rai kamar bai ga mutane a wajen ba Ajiya Fatima ta ce Allah ya kyauta ya shirye ka. Nabil wai yaushe za ka yi hankali ne, yaushe za ka fara jin faɗan da nake maka akan akan shigowa gida da sallama da kuma gaisuwa, ka shigo mana babu sallama bare kuma mu sa ran gaisuwa, kuma me ma ya kawo ka wajena ko ka manta da cewar ni ma mace ce, ka manta da yadda muka yi ne? Kai ka jiyo tun wuri ka tashi ka bani waje, ka tafi wajen matanka kafin ma na kira babba na gaya masa me kake da niyyar yi. Nabil ya ce haba momi haba momi wai me yasa baki sona ne yaushe zaki fara sona momi kamar yadda sauran iyaye mata suke son yaran su yaushe zan samu kauna da kulawa a wajen ki momi yaushe zan samu wannan dan Allah ki goyi bayana akan wannan auren kaddaran da aka yi mini na yarinya mara hankali da ita kuma yar karkara mara mutunci na tsane ta na tsane ta na tsane ta ba zan kwana go guda da ita ba wallahi hajiya fatima ta ce nabil kenan ni kuwa kake ni kuwa nake matukar son ka nake kaunar ka zan iya rantse maka da babu wadda ya kai ni so da kaunar ka fata na kawai ka gama da duniya lafiya babu wani batun bakin uwa ko bakin mutane babu uwar da za ta haifi ɗa a cikinta wai ta ce ba ta son shi nabil kowace uwa burin dan burinta ɗan da za ta haifa ya kasance yana hanya a hanyar da za ta kai shi har aljanna amma nabil ka ki gane nufina kullum ina maka addu'ar shirya Allah ya shirye ka ya ganar da kai gaskiya ka san rayuwa ka san rayuwa ka san kuma irin son da nake maka insha Allah na san Allah na tare da ni da sannu zaka gane kuma zai cika min buri na ya amshi addu'ata akan ka har yanzu ina sa ran ina sa rai akan ka zaka zama yadda nake so na ganka nan gaba insha Allah na san kuma lokaci yana zuwa da zaka fahimci gaskiya tsakanin ne da mahaifinka fitowa ta yi zuwa bangaren hajiya ita shatuwa tafiya take tana wani irin tafiya abin ma abin dariya ita wai a dole ta zamo yar gayu duk duk yan aikin gidan da suka ganta kuwa in ta zo wucewa duk wanda ta zo wucewa ta gaban shi sai yayi dariya a boye saboda kowa ya san shatuwa zikar iya ikon Allah hmm. wani daga cikin 'yan aikin ya ce Allah kenan abin da kake wulakantawa a rayuwa na bil dama wata rana sai kun yi rayuwa a tare da kai da kake wulakanta mutane musamman ma mata ga shi a yanzu abin dariya ku ga wanda aka kawo masa a matsayin matarsa lallai wannan tsohon ya burge ne ai wallahi tsohon arziki ne dariya sauran nan suka yi baki ɗayansu ɗaya daga cikinsu ya ce ku yi a hankali dai kun san yana cikin gida bai daɗe da shigowa ba kuma wallahi kowa ya san in haka aka yi abin da ba shi ba za ku je a jikinku kowa ya sani ransa ba sai ki ba ruwa ruwana hajiya fatima na kan yi wa nabil nasiha da faɗa shatuwa ta shigo tana shigowa cike da wani irin tafiya tana karkada idanu ita ma ta shigo babu sallama ta nemi waje ta zauna kamar zaman da nabil ta ga yayi tare da ɗora kafa ɗaya akan ɗaya ita ma ta yi tana horo hanci wai ta a dole ta haɗe babu wasa daga hajiya har amina kallon shatuwa suka koma yi tare da cewar ikon allah hajiya fatima ta ce ni fatima duk gautan ja ne daga mijin har matan lallai akwai aiki ja a gaban mu nabil ya kare mata kallo bai san lokacin da dariya ta kwashe shi bai ce to fa abin nayi ne dan kauye ya shigo birni ba lafiya dole sai an yi jinya ya warke dan Allah ki ga wata kalar kwalliyar mahaukata a wajen wannan wai ita ta yi gayu kenan ana gani gani kike wai ke mace ce to ko a hakan sai dai in sai Allah ya kyauta gaskiya ba ka cuce ni ka gama da ni a rasa ma wadda zan aura a matsayin matar aure sai wannan akuyan ƙauyen wani kwalliya kamar wai an yi wa akuya kwalliya ka ba zan taɓa son ki ba ko ma me zaki zamo a duniya na tsane ki ba na son ki ba na son ganin ki ba na son me son ki a dalilin ki da wannan tsohuwar na daɗa tsanan mata a duniya baki ɗaya tashi tsaye shatuwa ta yi ta dako wani uban tsalle tare da durowa gaban Nabil ta tsaya rike ta tsaya ta rike gogo ta tsene, kuma kamar yadda kake faɗa ka tsane ni ni ma haka na tsane ka na tsane duk mai son ka ba na son na buɗe ido na na ka a rayuwata ka fara yi wa kanka dariya kafin kai wa wani dariya kai da kake shigar mata ɗan daudun banza mata maza rabi mace rabi namiji a dalilinka na rabu da iyata mai ƙaunata a dalilin ka raba ni da ita ina je ina gani na ta yaya za a yi na so ka na kaunace ka har in zauna da kai Ya sun baka isa ba kar ka kuskura ka kai ni bango dan wallahi akwai abin da na shirya maka za ka yi mugun da na sani in ka kai ni bango na shirya maka abu tun daga mazagai saboda kai na ɗauko shi kar ka bari kuma na fara amfani da shi a kanka domin kamar yadda ka karya ne ka bar ni da jinyan hannuna to tabbas sai na wahalar da kai sai na sa ka jinya a jikinka kamar yadda ni ma na ji wannan to wannan alkawari na ɗauka ka sa shi a ranka ni ne nan bana yafiya bana yafiya kuma bana manta mantawa da ɗaukar fansa duk wanda ya taɓa ni sai na rama bana yafiya don haka ka shirya kuma ka bi ni a hankali ka dawo hankalinka nabil ya tashi cikin zafin nama ko ya ɗauki shatuwa da wani lafiyayyen mare ce, kanta an kare ya ƙara mata na biyu lokaci ɗaya kawai ta ga wani irin taurari sun gifta a idanunta ya kama hannunta mai ciwon wai zai ƙara karyawa hajiya ta yi sauri ta rike shi cikin ɓacin ya ce momi wallahi ki bar ni in ragargaza wannan yarinya tukun me za a yi da ita daga ita har kakanta ki ji kalaman da take faɗa mini momi me za a yi haka ina magana tana ga mayar mini suke rashin kunya ba a nuna ne da ɗan yatsa ban karya wa mutum hannunsa ba ko shi wa idan haka ki kiyaye gaba yayi kaɗan tare da jiyowa ko ki fita daga harkata har mu rabu don ni ba zan taɓa zama da ke a matsayin mata ba Rikon wannan tsohuwar kuma ƙazama yau zan ga yadda zaki ko zaki ce mu kwana ɗaki ɗaya to yau sai kin yi dana sani a rayuwarki baki ɗaya Shatuwa wuri ta zauna ta yi shiru tana tunanin abin da za ta yi masa domin ta fara ramawa da sauri Amina ta kama hannunta ta za ta zuwa ɗakin suka bar falon saboda taurin kai irin na Shatuwa ko hawaye babu alamunsa a idanunta a bushe suke burinta kaɗai ta samu ta samo mafitan ta yadda za a yi ta rama abin da ya mata zai ta yi tsanan nabil ya ƙara shiga zuciyarta tare da ɗaukan alkawarin sai ta yi mugun wahalar da shi sai ta ɗau fansa a kan shi ta sha alwashi a ɓangaren amina ko nabil ma ɓangaren nabil ta mai da shato ta zaunar da ita zama ta yi kusa da ita tare da cewar me ya kai ki haka baki ji faɗan da ba fai miki ba ne, idan har baki ji ba kina tare da wahala idan baki ji abin da ba fai miki ba ki dubi faɗan da momi ta miki min, ko kuma halin da za su shiga zan daina kula ki nema muddin kika ce haka zaki ba za ki jinawa ba dan Allah wace irin kwalliya ce wannan a fuskan ki kar ki ƙara yin haka ba a irin wannan kwalliyar idan kika yi tamkar mahaukaciyar mace za a ɗauke ki zan koya miki irin kwalliyar da zaki rika yi a fuskan ki kar na ƙara jikin kula na bil koma me zai miki kar ki kula shi kuma kar ki ɗaga masa murya kin san dai mijinki ne shatuwa kenan ki kula da kyau Allah sarki anti amina nishatuwa tun ina yarinya karama ba a mini abu ban rama ba idan kin ga an min ban rama ba to tabbata uwata ce ko ubana muddin ban rama abu ba a wannan daren har bacci nake kasawa iya ta ce kar na kuskura na bari a rena ne iya ta ce kar na bi faɗan da baffa ya yi mini domin shi ma ɗan daudun ɗin ba zin faɗan zai yi ba kuma ni iya ita ma ta faɗa mini irin nata abubuwan da zan yi dole zan bi faɗan da iya ta yi mini dole na ɗauki shawarwarin iyata ta yi mini komai kuma nata faɗan ya fi mini amfani tun da cewa ta yi duk abin da ya mini na rama kar na raga mishi tun da shi ba shi da mutunci bai san mutunci ba to a gaskiya an ta amina ba zan iya ba ba zan iya barin maganar iya ba kowa dai daga cikinku zan zina shi maganan in kuma na ga wadda ya mini shi zan yi aiki da shi a nan kan sai dai ki haƙuri ina son ki kema kuma kar ki daina zuwa wajena don Allah kuma kar ki fasa koya min abin da zaki shiru amina ta sai da ta gama maganganunta tana tunani sannan ta ce to na ji maganganun ki shatuwa amma ki kula Allah ya shirye ku iyaka abin da zan ce kenan baki shatuwa ta washe tare da cewar na gode ma kuwa to shi kenan za a yi wa miki sayayyan kayayyakin abin da ya kamata kama daga komai da komai in kika warke in za ki koma sabon gidanku da ke da nabil za ku fara rayuwa ko za ku yi girkin ku da komai momi ta ce za ta sawa a rika kawo muku har ki sai kin warke yanzu ki je ki wanke fuskan nan naki ki yi alwala ki yi sallah na ji kaman ana kiran sallah bani ni ma na je na dawo Nabil kuwa ɗakin Alhaji Sani mahaifinsa ya shiga ya kwanta domin shi abin ya zame mishi kamar al'ada. in aka ɓata mishi rai to ɗakin mahaifin shi kaɗai yake zuwa ya kwanta ya samu nutsuwa har ya huce zama ya akan kujeran da ke wurin sai furzar da numfashi yake a fili ya ce sai na yi maganin ki yarinya yanda in kika ganne dole sai kin gudu minista kuwa a daidai lokacin ya dawo ya shigo ɗaki yana ganin nabil ya sa ran shi a ɓace yake da sauri ya ƙarisa wajen shi ya ce kai da waye nabil kai da waye wa ya taɓa ka ba dai tun abin da babba ya maka bane kake ta fushi baka huce ba nan na ce maka ai zan shi babba da kanshi zai haƙura ya sa ka sake ta har maza mazagai zan je na roƙe shi kwana biyu kaɗan nake jira ni ma kuma kaina ban san ba na son yarinyar nan ga kuma wannan murutun tsohuwan nan tata ai dole ne ma mu rabu da mugun iri ni dai na faɗa maka ka riƙa gana wa yarinyar nan azaba yadda ya kamata kar ka taɓa raga mata da kanta za ta gudu ta samu babba ta ce ya sa ka ka sake ta ko ma menene kuma duk abin da ta yi maka kar ka bar ta ka yi mata abin da ya fi wanda ta yi maka ka ji na gaya maka ni na baka umarni <laughs> kai Allah sarki muna cikin littafin dan minista fa kenan kashi na shida Nabil ya ce ai dadi duk abin da ka ce mini ne duk sai ina yi har ma da ƙari yanzu yanzu haka ka ga mai ta min momi sai ta hana ni hukunta ta da sai ta rena kanta minista ya ce kamin daidai dana? ni wallahi na rasa ma mai hajiya fatima take nufi da kai da ni kullum ba ta goyon bayan abin da kake yi ni ma haka ni kai na mijinta ma ba ta goyon bayana a yanzu abin da nake so da kai shine ka kwanta ka huta kafin zuwa zima. idan kuma kana buƙatan kuɗi ko wani abu ka san inda suke ka je kawai ka ɗauka minista ya tashi ya fita wajen hajiya fatima ya je ya same ta ya ce fatima har yanzu da allah me yake damun ki ne ke kuma a haka kike baki kishin ɗanki da kuma mijinki kowa ma ya taka su ba damuwarki ne? ina 'yar sadakar da aka ba wa nabil dan ƙaniyarta neman ta nake me na ya mata da za ta bata masa rai ke kuma da yake ba son ɗanki kike ba shine kika hana shi ya dake ta ko ke na ga alaman kamar kina goyon bayan auren nan da ba wa Nabil anya ko ba sa hannunki a cikin auren na fara zargin ki da haɗin bakin ki aka yi haka dan ba san Nabil kike ba Hajiya Fatima ta tsire da dariya tare da cewar gaskiya kan girma ya faɗi Allah wadaran naka ya lalace alhaji abin naka daɗa ci gaba yake yi tamkar mai budurwar zuciya yaran nan fa a gaskiya ka yi wa kanka faɗa da lamuransu saboda kar ka zo ka ji kunya gaba ni wanka zan shiga na yi kaga tafiyata in ka gama sai ka fita dan ko menene ma idan zan tsaya in ce maka ba shiga kunnen ka zai yi ba tunda baka ji na bafa ba bare kuma ni ni awa kai da ɗanka Allah dai ya ganar da ku gaskiya shirye ku kawai dare yana yi lokacin kwanciya na yi kuwa nabil ya fito daga wajen minista ya kamo hanyar shi yana shigewa ko shato da hajiya fatima na tarar da su a falo suna hira ko kallon inda suke bai bai shige yana jin abin a ran shi abin da zai washe tuwa idan ta kuskura ta shigo bangaren yana shiga ya karewa ko ina da ko ina na dakin kallo a fili ya ce Allah ya ce muke yarinya ba ku taɓa min wajena ba yau da kin ga rashin mutunci ina jira yau na ga a ina zaki kwana ɗakin shi ya shiga ya kwanta ya Ya gama shirin shi zai yi wanka kuwa yana shirin kwanciya bacci yana kwasarsa a hankali bacci ya fara ɗiban shi ya ji an bubbuga kofa kamar za a ɓalla kofan ake bugu Sun ya ji muryar shatuwa tana masa magana malam ka buɗe min kofa na kwanta ko in ba haka fa ba uban da zai bacci a gidan nan yau babu inda zan je na kwanta sai a wannan ɗakin ɗin zan kwana ka fito ka bar min ɗakina kafin na saka na saka kuka na gaya maka kar ka je ka sa min ƙazanta a ɗaki ta take yi ko a jikin shi ganin ba zai fito ba ne kawai in tartafi kitin ta ɗauko lu himmiya ta zo ta hau yin kiɗa da ƙofar ɗakin da Nabil ke ciki a kulle sai da ta cika ko ina da ƙaran kiɗa na cikin gidan amma can hakan bai mata ba babu alamun zai fito nan ta fara masa kiɗa da waƙa dan daudu mata maza mai shigar mata rabi aljami, rabi mutum An ji kunya mai zamammen wando, mai wuya da sarƙa mai fenti a gashi, mai tafiyar ‘yan kaciya, Kiɗan da take <laughs> kidan da take wa Nabil bai bata masa rai sosai ba sai wannan waƙar da take masa. A zabure ya diro daga kan gadon su ya hau neman abin da zai rike ta da shi. Dube-dube yake yi, sanya hango bel ɗin shi. Ɗaukan bel ya nufo kofar ɗaki ya buɗe cikin ɓacin rai ya kanta zai rike ta. ta ko dama ta riga ta shirya wa hakan ta san yanzu ta tunzura shi ran shi ya gama ɓaci domin ta fahimci baya so ta kira shi da waɗannan sunaye da take kiran shi da kuma waƙar da take mai idan ta yana ɓaci ne kawai ranar da ta sa ƙawayenta suka masa wannan waka a ƙauye da ta watsa masa kwata ganin yadda ya buɗe kofa ya yo kanta zai rike ta ne ta yi maza ta buɗe ledar da ke hannunta ta hura masa ƙarara wadda ta yi alkawari sai ta gasa masa aya a hannunsa ai kuwa ta zuba masa nan faɗan minista da shi da minista duk sai ta hora su in har shi ma bai daina yi wa iya rashin mutunci ba tun daga can ta kwaso karara a gidan mai gari da za su taho abuja ta yi sa'a kuwa ta fesa masa kararan da yawa a jikin shi kuma dukan da zai kai mata bai same ta ba tana kaucewa suna ta zagaye a falo tana mishi waka da dariya yana binta in ta ga zai cin mata ya same ta ta yi maza ta ƙara turawa wani gefe a haka kuwa ta samu ta barbaɗe shi da ƙararren nan ta ko'ina a jikin shi nan fa ya fara tsalle lokaci kaɗan na baka za ka yi tsalle mai kyau kuma za ka yi sanyi yau za mu ga ainihin rawan ɗan daudu mai tafiyar yan kaciya ai kowa ya tuwo da ni miya ya sha yadda ka karya min hannuna na sha azaba to kai ma sai ka sha shawar wahalar kuma wannan shine na farko yau sai ka yi kwanan zaune yanzu muka fara da kai wasan mu zuba mu gani ni da kai za mu yi ta mu ga wa zai gaji tsakanin ni da kai ba wai ba ka son mata ba ai kuwa za ka ga aikin mata ka kira ni da yar ƙauye ka kira ni da jahila to ga aikin yar ƙauye ka fara gani shatuwa zikar iya ikon Allah ban fara komai ba fa ina da salo-salo da na shirya maka sun fi ɗari wannan kala na farko kenan kuma duk sai ka gansu sai ka sha su gobe ma na gobe daban wannan na yau kenan na farko Allah dai ya ba wa Nabil sa'a ya samu ya kamo ta ya ɗaga hannu zai zuba mata bil kenan ya ji wani irin kaikayi lokaci dai kamar an zuba masa wani mahaukacin kaikayi bai san lokacin da ya saki hannun shatuwa ya tsaya yana daddawayewa ai tun yana daurewa yana daurewa bai san lokacin da ya fara tsalle yana susa ba susa yake yi da tsalle yana zagaye a falo yana hawa kan kujera bai san lokacin da ya cire rigan jikin shi ba cire riga yake tare da susa bai san kuma hakan <laughs> ƙara sa ma jikin shi ƙarare yake ko ina ba abin da ya gaba na yi ba ne nan ya fara kiran dadi dadi haba mai shatuwa za ta yi banda dariya har da kwanciya a ƙasa yanda ta ga yana yi ne ya ƙara daɗa ba ta dariya waƙa ta hauyi masa a sosa a sosa a sosa min <laughs> babu ciwo tunaka ya cize shi a sosa masa a sosa wayo Allah a sosa kai ka zo ka ga yadda za ka yi in kana so ka daina jin kaikayi ka zo ka ga yadda ake a garinmu, duk yadda na yi za ka yi da sauri ya yadda da abin da ta ce masa domin shi ya yadda da zancenta ya manta da faɗa da suke yi <laughs> saboda azabar kaikayin da yake ji nan ta fara rawa tana juri tana waka a sosa <laughs> kai a sosa shi kuma bawan Allah ɗan minista saboda azaba da yake ji rawa yake yi yana bin wakar da take yi bil haƙƙi da gaskiya rawan da ya dage yana ta tiƙa ne tare da waka ya ba ta dariya dariya take dan mugunta daga wannan ko shi ma cire a daga nan ko dogon wandon ma cire shi yayi daga shi sai gajeren wando ya koma yawwa zuba da gudu ka kwasa ka bi wannan hanya da gudu ka je wajen momi kafin ka je zaka daina ji ai kuwa nan ya ɗauki shawararta a guje <laughs> hanyar fita maza ka ga nan zaka bi ya zuba da mahaukacin gudu yana fita ko shatuwa ta ake fashewa da dariya har da faduwa kaɗan ka gani in ni ce yanzu ka fara gani sai in zan yi bacci na hankali a kwance kai kuma ka kwana a zaune nan take ta shige ɗaki ta yi kwanciyar ta ta hau bacci cikin kwanciyar hankali labari yanzu ya fara amma dai na shida kan alhamdulillah a nan zan huta cikin littafin ɗan minista kashi na shida ai mini hakuri da uzuri ma a littafi na bakwai wata shi ɗin ma tare suke hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe ke cewa a huta lafiya